This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa yake muku magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara da kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar ma jama'a za su iya jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin kwanne akan intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com jama'a masu haramu assalamu alaikum barar kan da asuba sunana bello habib galadanci tare da sahaba imam aliyu muke kawo muku shirinmu na wannan lokaci ga zai ba mu kanan labarai matashin nan daga cikin mahara uku da suka kai mummunan farmaki kan ofishin wata mujallar barkwanci a birnin paris ya miƙa kansa shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo ya ce a shirye sojojin ƙasar suke su taimaka sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su yaƙi 'yan tawaye daga ruwanda waɗanda suke tara ƙayar baya a gabashin ƙasar yau laraba hong kong 'yan majalisar dokokin kasar sun yi amfani ko yankin sun yi amfani da laimomi masu ruwan dorowa launin masu zanga-zangar rajin kare demokradiyya daga bisani suka fice daga majalisar to kanun labaran kenan 'yan bindiga fana kai hare-hare akan 'yan takarar gwamna a wata jiha da ke arewacin najeriya ina zanne zaman lafiya ina ganawa da mutane na a gida aka za ku ji kowace jiha ce dan anjima kaɗan sannan wai ko menene ke faruwa ne a kaduna akwai cikakken labari shi ma za mu kawo muku shi dan anjima kaɗan sannan grace alheri za ta kawo mana shirin domin iyali amma bari fara da cikakkun labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya matashin nan daga cikin mahara uku da suka kai mummunan farmaki kan ofishin wata mujallar barkwanci a birnin paris ya miƙa kansa wasu majiyoyi sun gaya kafofin yada labarai cewa hamid murad dan shekaru goma sha takwas da haihuwa ya mika kansa ga 'yan sanda bayan kwana ɗaya da jami'an tsaro suka yi suna farautarsa shi da wasu 'yan uwa su biyu waɗanda ake zargi da aikata wannan ɗanyen aiki babu cikakken bayani kan yadda ya mika kansa ko har ta kai ga jami'an tsaro suka yi amfani da makamai haka dai ba a sani ba shi dai murad dan birnin rims ne da ke arewa maso gabashin faransa inda rahotanni suka nuna cewa yan sanda suna wato yan sandan yaƙi da ta'addanci suke gudanar da aiki a yankin har yanzu ana ci gaba da farautar yan uwan nan su biyu da ake kira sa'id da kuma sharif kwaci waɗanda yan birnin paris ne yan sanda sun gano sunayensu ne waɗanda ake zargin bayan da ɗaya daga cikinsu ya da katin shaida sa a cikin motar da suka yi amfani da ita suka tsere bayan da suka gudanar da mummunan farmakin ana zargin su su duka uku da kashe mutane goma sha biyu a ofishin wata mujallar barkwanci da ake kira Charlie Hebdo wacce ake wallafa mako-mako kuma take ba'a a wasu lokuta ga masu tsaura a yin addinin Islama. a halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen duniya ba su bata lokaci ba wajen yin Allah wadai da wannan mummunan harin ta'addanci rabon irinsa a faransa fiye da shekaru ashirin lokacin da yan bindigan da suka rufe fuskokinsu suka harbe suka kashe mutane goma sha biyu a ofishin wata jaridar a paris wacce ta yi suna wajen barkwanci harin da aka kai jiya laraba ya yi sanadin mutuwar editan mujallar da ake kira charlie hebdo da kuma 'yan sanda biyu maran suka tsere bayan farmakin da suka kai da tsakar rana daga bisani hukumomin kasar sun gano waɗanda suka kai harin ne a binciken da suka fara gudanarwa kuma amurka ta yi tayin ba su cikakken goyon baya shugaban amurka barack obama ba ya ce amurka tana ba da cikakken goyon bayanta ga jama'ar faransa bayan wannan mummunan hari da aka kai shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo joseph kabila ya ce a shirye sojojin kasar suke fasa taimaka sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya domin su yaki 'yan tawaye daga rwanda waɗanda suka tada kayar baya a lardunan da suke gabashin wannan ƙasa jiya laruwa ne shugaba kabila ya wannan alkawari lokacin da suke magana da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki min ta waitar ho wani kakakin majalisar ɗinkin duniya ya ce babban sakataren ya jaddada cewa shugabannin 'yan tawayen hutu sun gaza cika alkawarin da suka yi na ajiye makaman su ran biyu ga watan na janairu majalisar ɗinkin duniya a baya ta bayyana buƙatar taimakon sojojin congo a ƙoƙarin korar 'yan ƙungiyar tawan da suka ƙware a fagen yaƙi da ake kira dflr a takaice daga yankin ƙasar da allah yawa albarkatu da suke da ƙarƙashin ƙasa wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya gaya manema labarai cewa ofishin majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da lakabin monusco a ba da jimawa ba zai sanya hannu kan yarjejeniya da gwamnatin shugaba kabila da zai amince da aiwatar da wannan shiri Yau Laraba a Hong Kong, 'yan majalisar dokokin yankin sun yi amfani da laimomi masu ruwan ɗorawa launin masu zanga-zangar rajin kare demokradiyya daga bisani 'yan majalisar suka fice daga majalisa bayan da madam kerry lam babbar sakatariyar yankin ta ce babu ja da baya kan shirin gwamnati na tantance 'yan takara a zabukan kasa yankin da za a gudanar a 2017 ficewa daga zaman majalisar ya nuna goyon baya ga 'yan zanga-zanga da kusan wato sun ya nuna goyon baya ga zanga-zangar da kusan ta gurgunta harkoki a yankin bara bayan da gwamnati ta bayyana shirin tantance 'yan takara karkashin shirin yan takara za su bayyana gaban wani kwamiti wadda yan hamayya suke kukan yana goyon ba muradun hukumomi da suke china bayan ficewarsu dan majalisa mai goyon bayan tsarin demokuraɗiyya alan lyon ya yi magana da manema labarai inda yake cewa sun gwammace gwamnati ta gabatar da shirin ga majalisa inda za su yi fatali da ita alabar shi gwamnatin ƙasa da ke china ta samu sukunin samun ƙarin lokaci domin ta fara aiwatar da matakai biyar na sauye-sauyen siyasa a yankin na hong kong labaran duniya kuke sha daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla yau Alhamis ne ake sa ran Prime Minister Ukraine Arseniy Yatsenyuk zai gudanar da shawarwari da shugaban Jamus Angela Merkel. Shawarwarin da za su dai mai da hankali ne akan batun tsaro da kuma tallafi ta fuskar tattalin arziki ga gwamnatin da ke can Kiev wacce take fama da karancin kuɗi. Gabanin shawarwarin na yau da gwamnatocin daga guda biyu sun ba da sanarwa ji laraba cewa Jamus ta amince za ta bai wa kasar rancen kusan dala miliyan 600 kwanan jami'an ukraine suka bayyana cewa gudunmawa ce mai muhimmanci a kokarin da suke yi na sake farfado da gabashin ukraine da yaƙi ya daidaita bashin wanda madam Merkel ta alkawari tun da farko ya dogara ne a kan garan bawul ta fuskar tattalin arziki da hukumomin kiev suka ce za su aiwatar da tuni sabuwar majalisar dokokin kasar ta amince da wannan doka tun da farko dai a wannan jiya laraba a daidai lokacin da shugaban jamus na jika yika joachim gwak yake shirin ganawa da mr yatsenik wasu mutane su kuma suka kai hari akan wasu muhimman dandalin intanet na gwamnatin jamus waɗanda suka buƙaci hukumomin ƙasar da ke berlin ko da ke birnin berlin su yanke duk wata dangantaka da gwamnatin na ukraine da ƙarshe hukumomin kiwon lafiya ta duniya mai lakabin who ta ce zuwa yanzu annobar ebola ta kashe mutane 8,235 a faɗin duniya tun barkewar annobar a yammacin afirka Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa a bara mutane dubu ashirin da da da bakwai arba'in bakwai ne aka sani suka kamu da ƙwayoyin wannan cuta a saliyo ne cutar tafi yin barna. Kamar yadda hukumar ta WHO ta ce akwai alamun cutar ta ɗallafa duk da haka har yanzu a saliyo ne ƙasar da cutar tafi tsanani domin kowa makon jiya zuwa hudu ga watan nan an sami sabbin mutane mai da takwas waɗanda suka kamu da wannan cuta. a halin da ake ciki kuma ɓarayi a birnin san pedro a honduras sun saki wata budurwa yarar gwagwarmayar yaƙi da cutar kanjamau mai suna kerin danaway gonzales yar shekaru goma sha takwas da haihuwa wacce ita ma kanta take fama da wannan cuta sun riƙe ta ne na tsawon sa'o'i takwas yan bindigar sun kama ta ne tare da mahaifiyarta amma suka saki uwar bayan wani ɗan gajeren lokaci an ce yan bindigar sun saki wacce suke garkuwa da ita ɗin ne bayan da uwarta rosa gonzales ta yi magana a kafofin yada labarai inda isra'ila ta tabbatar musu su ba su da kuɗi cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To da daidai wannan lokaci da 'yan siyasa suka bazama yakin neman zaɓe a Najeriya kuma biyo bayan har da aka kai wa masu halartar gangamin jirar Buhari a kudancin Najeriya a baya-bayan. To yanzu kuma 'yan takarar kujerar gwamna ne a jihar Gombe suke shan har-hare daga waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba. Bar mu jana labarin daga wajen wakilin murya Amurka Bauchi Abdulwahab Muhammad. hari na baya bayan nan shine wanda wasu 'yan ɓata gari suka kai gidan ɗan takarar neman kujerar gwamnan jihar gombe a ƙarƙashin jami'ar apc alhaji muhammad ya haya ina zanne zaman lafiya ina ganawa da mutane na a gida aka kawo mini hari yan ta'adda suka zo mini har gida suka kawo hari waɗanda suka nemi tsare ne a cikin jami'an tsaro da suke kusa da nema aka sassara wani sannan kuma aka faffasa motoci da suke kofar gidana ba tare da hakkin kowa ba Da wannan al'amari sai dai mu ce Allah sauke Allah kiyaye kuma mataki ne wadda ina ga kawon bisa ganganci ake yin kuma za mu ɗau matakai na kaiwa rahoto. Rahoto wa 'yan sanda a jiya mun kai rahoto a wurin dpo mun kai rahoto a wurin eh, area kuma yanzu za mu kai ga a jam'iyyance za mu kai wa kwamishinan 'yan sanda. A kullum abin da muke faɗa shi ne mutane su haƙura su zanna bisa hurumin doka amma ma'aikata waɗanda ya kamata su tsare mu ba sa yin aikinsu kuma wannan haka yake faruwa ko ina a ƙasar nan yanzu. shi ma gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kwambo wasu 'yan bata gari sun kai masa farmaki a sa'ilin da ya zarci garin kashire a kwanakin baya to a dangane da hakan ne hukumar 'yan sandan jihar gombe ta bakin kakakinta dsp faji attajiri ya ja kunnen 'yan siyasa a jihar da su kaurace ma duk wani abun da ka iya ta da zanne tsaye. to mu abin da muke gaya musu kullum kwamishinan 'yan sanda ya kira su ya zanna da 'yan siyasa yana mai gargade su cewa a yi siyasa cikin lumana kuma mutane ba wai sai ka je ka bata kayan wuni ko kayi wuni rikici kafin ka samu wanda za su yi goyon bayan ka ba abin da za ka yi wanda mutane za su goyi bayan ka ka gaya musu manufanka abin da za ka musu in ka ga eh, fadar gwamnati kuma mun yanzu a jihar gombe mu 'yan sanda muna mai gaya mutane cewa kada mutum ya je ba ta kaya wuri don wannan laifi ne ga kundin tsarin mulkin najeriya wanda ya ba ta kaya wuri aka kama shi kuwa da wanda ya aike shi da shi da kan shi za a gudanar su a gaban kotu kuma kotu za a yi mataki. Lohan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Gama shi mai gina ramin mugunta. ya taɓe nan. madala a gaida Abdulwahab Muhammad daga Bauchi. A shirinmu na hantsi. idan dai ba zaman lafiya mu wata siyasa magana neman position duk bai taso ba. Ga samun local government ko ba kowa lokacin zaɓe yayi malam za mu yi zaɓe ba. Ta za ku yi zaɓe? Sai inda ina mutanen suke yanzu ba ka sami a Maiduguri ba. Har yanzu INEC ba su fara gabatar da voters uh, voters card Da abin da ya faru a Faransa harin nan da aka kai Allah don annabi gwamnatin Najeriya ta gaggauta ta ba jihohin nan na arewa gaba jannata ne saboda rashin dan uwan sanda ya yi sai a haka duniya take mu ma haka muke santa a nan arewa maso gabashin Najeriya. Najeriya a kasance da sashen Hausa na murya Amurka misalin karfe 8 agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar domin a ji waɗannan shirye-shirye da kuma labarai. Har yanzu muna kan batun wannan zaɓe da ke karatowa a Najeriya. To koyaya yaya waɗanda tarzoma bayan zaben shekara ta 2011 ta yi wa barna suke ji ne dangane da wannan zaɓe da ke zuwa? Isa Lawal Ikara wakilan mu a Kaduna ya bincika wannan lamari. Wasu daga cikin al'ummar da rikicin bayan zaben shekarar 2011 ya shafa a jihar Kaduna kenan ke barazanar bujirewa zaɓuɓɓukan da ke tafe matuƙar dai ba a biya su diyar irin asarar da suka yi ba. Alhaji Abubakar Sadiq Dahiru ɗaya ne daga cikin waɗanda suka kira manema labaru a jihar Kaduna domin nuna wannan damuwa tasu. To makasudin wannan taro namu shine mu koka wa gwamnatin tarayya kasancewan jihar Kaduna tana da al'ummomi daban-daban ah, ga kuma bambance-bambancen da ke tsakani. To wannan rikici na 2011 bisa zaɓe da ya haifar da wayannan rashin dukiyoyi da gidaje da rayuka. To mun samu bayani bayan da aka kafa kwamiti na shugaban kasa Dr. Goodluck Abele Jonathan ya sanya kwamiti akan su bi su quantify bi ma'ana su tantance abubuwan da aka yi asara to wanda kafancan da kuma sauran wurare wurare zone 3 muna daga ciki to shi yasa muka haɗa kai da wayanda abin ya shafa a sauran sassa na jihar kaduna kasancewan sauran jihohi kusan tara sun amfana daga wannan diyan da aka ce za a tallafa to mu mun ji shiru kasancewan wannan zabe ah, a dalilin sa ne haka ya faru shine muke kokawa gwamnati ga wani zaɓen ya zo kuma iyalanmu suna cikin wani hali shine muke roƙon gwamnati ta yi wani abu a dube mu da irin tausayawa mu ma mana domin mun yi sikin audience tare da sakataren gwamnatin tarayya a farkon shekarar da ta gabata ya ce mana an samu matsala ne da jihar kaduna da jihar gombe gombe da sauran jihohin da ba su ba da kiman abin da ya kamata wanda an ce quantity surveillance ya kamata su wannan to sai mana alkawarin da an sainin budget za a yi mana to shine mun ji shiru har yanzu kuma an sainin budget gashi an shiga wata shekara shi yasa muka sake dawowa da mu sake kokawa ba mu makara ba Alhaji Sani Uba shine sakataren sarkin Hausawan Zankuwa kuma yana cikin waɗanda rikicin zaben shekarar 2011 ya shafa. Mu wakilai ne na jama'a kuma in za a yi zaɓe na gaskiya wallahi ƙura'an sun isa su sa mutum ya ci zaɓe sun isa kuma su sa mutum ya faɗi inda za a zaɓe na gaskiya to saboda haka mu ban ga dalilin da zai sa a ce mu an mai da mu saniyan ware ba a ce muna da mataimakin shugaban kasa dan jihar kaduna ne wayannan compensation da aka ce an bayar za a bayar an ba sauran jihohi mu ba ba mu ba mai dalili mu kuma duk najeriya ba inda aka yi banna da aka kashe mutane da dukiya irin jihar Kaduna a jihar Kaduna ma a kudancin Kaduna a kudancin Kaduna kuma a zango ta local gama kamar zankuwa matsirga ungorimi gidan maga yawanci gashi nan duk barbaza muke to ya kamata a dubi Allah shi da latun zazzau mutum ne mai tausayi to ya taimaka mana shi akita na madisambo ya taimaka mana ya ce zai kawo kuri'a miliyan biyu a jihar kaduna to ya gyara tukunna kafin kawo miliyan biyu to sai dafa daraktan yaɗa labarun gwamnan jihar kaduna alhaji ahmad abdullahi mai yaƙi ya ce ba abin da za su gaya waɗannan al'umma illa su ba su haƙuri saboda ba abin da za a yi da zai maye gurbin rayukan da aka rasa yana mai cewa abin da ya faru mu jarrabi ne daga allah ah, dole ne mutane su yi haƙuri dole ne mutane ah, su ɗauka wannan a matsayin wato ƙaddara wanda Allah yake dora wa bawansa a matsayin jarabawa in kai kana batun maganan muhalli wanda ya rasa ran shi shi me zai ce saboda haka muna kira ga al'umma muna ƙara ba da haƙuri muna ƙara roƙo cewa a ci gaba da haƙuri da juna a ci gaba da ɗaukan wannan a matsayin wani jarabawa babu wani da zai iya biyan ka kwatankwacin abin da ka rasa idan an biya ka na dukiya babu wani da ya isa ya biya ka rai na wani ɗan uwa naka da karasa rasa saboda haka eh, jama'a ɗau wannan a matsayin kaddara kuma a ɗauke shi a matsayin jarabawa da Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu ci gaba da ci gaba da aiwatar da ci gaba da rayuwar rayuwarmu kamar inna aka saba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Madala a gaida Isa Lawal Ikra. Yau Alhamis hukumar zaben Najeriya INEC take rufe rajistar zaɓe a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Ga Mustapha Nasir ba tsare na murya Amurka a birnin Mina. Hukumar zaben dai ta ce a jiya laraba ne ya kamata a rufe aikin, amma bisa la'akari da yawan jama'a da ba su samu ba yasa aka ƙara lokacin ya zuwa yau Alhamis. To sai dai duk da wannan ƙarin lokaci jama'a na ƙorafi matuƙa da ma nuna rashin gamsuwa da yadda aikin ya gudana. Tuni dai shugabannin ƙungiyoyin jama'a suka koka tare da yin kira ga hukumar zaben da ta canza matsayi. sunana umar faruk abdullahi sakatiri na imams na niger state to akwai matsala ta cinkoso sai a zo a taru wani lokaci a ce daga farkon abin sannan kuma mun hangi mashinan ma da ake amfani da shi babu inganci a ciki don akwai wasu yuni da za a gani sai ga a wuni kwa gaba daya a wuni a ce mutum hamsin aka ba shi ma dai alhaji shehu galadima na kungiyar manoman jihar naija ga abin da yake cewa yanzu mutane da yawa wasu sun yi rajista din su a da na da wanda aka ce na temporary amma har yanzu wasu za su je su ga sunansu ga hotonsu na amana sunansu ga wannan kati da a hannunsu amma a nemi wannan abin na dindindin a rasa samun fom din ma a zaki cikawa matsala ne yanzu allah misali ko a yau kama a nan bosa central an ana abin mamaki a ce mutane tun da karhe biyu kare uku su je su yi layi kare uku na dare na dare mutane cikin bacci. Hatta shi kan shi gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya bayyana shakku a kan lamarin. Amma ni abin da nake kira shi ne su INEC da National Assembly su san cewa bayan da za a yi a zaɓe idan suka matsa cewa lallai sai wannan permanent voters card za amfani da shi dole su fito da wani hanya wanda bai samu ba amma yana da rajista dole ya zaɓensa. Hukumar zaben dai ta ce a yanzu haka mutane miliyan ɗaya ne suka karbi katin zaben a nan jihar Niger daga cikin mutane miliyan ɗaya da rabi da aka yi wa rijistar a baya. Sauran mutane ɗari biyar ɗin kuma za su karbi katinan su ne a ofisoshin hukumar da ke ƙananan hukumomi. Hukumar zaben dai ta ce jama'a su kwantar da hankali domin kuwa babu wani shiri na haɗa kai da ita domin yin maguɗi. Madaki Muhammad Wasi shine jami'in yaɗa labarai na hukumar hukumar a jihar Niger. To insha Allah mu dai ba mu niyan wani abin nan magu magu dan ayi wani magu ne saboda wasu mutane ba su samu su eh, su rasa yin rajista din dan kada su kada kuri'ansu ba mu da wannan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madala a gaida Mustapha na sarba tsarkar amanta na tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC agogon mu yanzu karfe goma sha biyu na dare da mintuna ashirin. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku da ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ke kare muku fata alheri a wannan shekara ta sha biyar Batun sace 'yan matan Chibok dai muka shekara da shi kuma kasancewa har bayan kwanaki ɗari biyu da da sittin bakwai ba su ba dalilin su. Shirin domin iyali ba zai kasa a gwiwa ba za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da begen wata rana haƙa za ta cimma ruwa. Ranar Talata aka samu gurneti biyu a cikin garin wata ɗaliba 'yan shekaru goma sha biyu a jihar Taraba. yayin da ake binciken kayansu tana kan hanyar ta zuwa makarantar sakandare ta kwana tare da mahaifinta. Sai dai bayan da jami'an tsaro suka tsare ta da mahaifin nata bincike nuna cewa bata san lokacin da aka sa gurnetin a cikin kayanta ba ko kuma wanda ya sa shi. Ranar jajiburin Kirsimeti kuma aka kama wata budurwa 'yar shekaru goma sha uku a kantin kwari na birnin Kano, wadda aka ɗaurawa na nakiya da nufin kai harin kuna bakin wake. Waɗannan na daga cikin batutuwan da shirin domin iyali zai mai da hankali a kai a ƙoƙarin ganin an kyautata rayuwar mata da kare mutuncinsu. Yau shirin ya karɓi bakuncin Aisha Usman Liman, wata marubuciya wadda ta rubuto wa wannan shirin wasiƙa ta musamman domin ba da gudunmuwarta ga wannan fafutuka. Ga marubuciya Aisha. Abin da ya sa na yi wannan rubutu saboda ina tunani da halin da waɗannan 'yan matan suke ciki a inda suke. sun ga an zo an sace su a makaranta an tafi da su ba da shiri ba yanzu a ce suna rayuwa a jeji ya mutum rayuwar shi zai kasance a jeji ba tare da ya so yin rayuwar ba ba shi ya ɗaukan kamaran shi ba kawai tsintan kan shi ya yi shi ne nake tunani na ce ya sa yasa shugabanninmu suke tafiyan hawainiya wurin dawo da 'yan matan nan su yi tunani su gaya rayuwar jeji take ciki ga wanda aka tilasta ma kuma su yi tunani sau gani ina son misali kamar kowa ya kudurta a ran shi daga mu mutanen ƙasa har su shugabanni har hukuma su yi tunani inda a ce yau ɗaya daga cikinmu ‘ya'yanmu ne a can ko kuma kowannensu akwai yar shi a cikinsu ya zai ji da kewarta kuma ya zai ta tunani da halin da take yawa to kin yi bayanai daban-daban to ko za ki ɗan karanto min kin taɓo bangarori daban-daban mutane daban-daban a mataki daban-daban. A shafin farko kin faro da shugabanni. Na yi kira ne da ga shugabannin kasa ta Najeriya. Haba shugabanninmu wannan wani irin rashin kulawa ne. wani irin rashin tausayi ne wani irin rashin katabus da kuzari da kazar-kazar ne haka a ce yara sun kwashe fiye da kwanaki ɗari biyu da wani abu ba a gidan iyayensu ba suna hannun 'yan boko haram amma a ce hukuma ta rasa dubarar da za ta yi ta karɓo su ta rasa ƙoƙarin da za ta yi ta ƙwato su ta rasa hikimar da za ta yi ta ceto su wannan wace irin ƙasa ce muke cikinta waɗanne irin shugabanni ne muke da su yawa to sai kuma kika kira ga su shugabannin najeriya din duk da yake dai kin bisa ga shaɗara farko da kika kin nuna cewa sun gaza na ce ya ku shugabannin mu najeriya da duk 'yan ƙasa kowa ya kudura a ransa da cewa waɗannan 'yan matan cibar da aka sace a cikinsu akwai 'yarsa ko ƙanwarsa ko matarsa ko dai wata yarinya da ya shaku da ita cikinsu in shi ne ya zai ji da kewar da tausayinta mutuna fa yaran nan a fajeji suke duka rayuwarsu ta koma ta jeji kamar dabbobi kuma akan tilasta ba don sun so ba mu kudurta a ranmu kuma mu auna ya rayuwar jeji take ga wanda aka tilasta mu na ce ya kamata mu kudurta a ranmu da cewa mu ya sa a ran shi ya auna ya gani kamar cikin 'yan matan nan da aka sace akwai 'yar shi ciki. wato yanzu a wannan wurin wato ba gwamnati kawai kike magana ba kina magana al'umma baki ɗaya kenan ko? Eh da shugabannin da hukuma da al'umman kasar duka kowa ya auna ya zai ji in shi ne aka sace yar shi ko matar shi ko wata kanwar shi da yake so a ran shi. Yawa to kuma kamar a matsayin ki na mace aka ce uh, wanda yake daki shi ya san inda yake mishi yoyo. Kin mm. tabo kalubala da ya mace take fuskanta musamman ta samu kanta a cikin wannan yanayi. Shin ina suke kwana? Ko mm. kuma shin idan ciwo ya jiro musu shin tunda su 'yan mata ne yaya suke idan al'ada ta zo musu suna samun yadda za su tsabtace kansu da wani tsumma ko auduga shin ko akwai mai tunanin wa'annan mutanen za su iya wadata su da auduga da kamfe ko duros da za su yi amfani da su kamar misali tun da 'yan mata ne kuma sun tafi ba da shiri ba me yiwa ma wata ta tafi tana al'ada shin ya take ciki ya suke cikin al'ada ta jiro musu wayannan mutanen za mu iya tunani a ranmu cewa sun ba su kayayyakin da za su yi amfani da su su yara fiye da ɗari biyu a ce sun yi providing wayannan abubuwan su mu tuna mu fa mu gani ya suke ciki to in irin wannan matsalan ta taso musu wannan abun tunani ne ya kamata duk iyaye da al'umma da jama'a kowa ya fara tunani da shan da 'yan matan nan suke ciki ya rayuwarsu take ciki akan haka ko dan ma wannan kaɗai ya kamata mu fara tunani ya za mu yi mu ceto 'yan matan. Aisha Usman Liman wata marubuciya da gudunmuwarta a yunkurin ceto 'yan matan Chibok. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadinta da kuma hero Diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri. Menene duniya? menene daɗin duniya madalla a gai da grace ga wani sakon yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke himma ba ta ga rago himma ba ta ga rago ba haka ake ba ba ta ga rago to ba himma Ba ta ga raga to duk barkuje da ake yi himma ba ta ga rago Babu shakka shirin himma ba ta garago yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC kowace Laraba a shirin rana kuma yana ba ku labaran 'yan Afirka masu takarar gani a kasashen waje. To yanzu kuma sai da labaran duniya. matashin nan daga cikin mahara uku da sa kai mummunan farmaki kan ofishin wata mujallar barkwanci a birnin paris ya miƙa kansa wasu majiyoyi sun ga kafofin yada labarai cewa hamid murad dan shekaru goma sha takwas da haihuwa ya miƙa kansa ga 'yan sanda bayan kwana ɗaya da jaman tsaro suka suna sa da wasu 'yan uwa su biyu waɗanda ake zargi da aikata wannan ɗanyen aiki babu cikakken bayani kan yadda ya miƙa kansa ko har ta kai ga sai da jaman tsaro suka yi amfani da makamai ba a sani ba. shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo joseph kabila ya ce a shirye sojojin kasar suke su taimaka sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su yaƙi 'yan tawaye daga rwanda wanda suke tara kayar baya a larduna da suke gabashin kasar a jiya laraba ne shugaba kabila ya yi wannan alkawari lokacin da yake magana da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ta wayar tarho. yau laraba a hong kong yan majalisar dokokin yankin sun yi amfani da laimomi masu ruwan ɗorawa launin masu zanga-zanga a kasar masu rajin demokradiyya daga bisani suka fice daga majalisar ba da madam kerry lam babbar sakatariyar yankin ta ce babu ja da baya kan shirin gwamnati na tantance 'yan takara a zabukan da za a yankin a 2017 To madalla jama'a takaitattun labaran duniya kenan sahabu ya kawo mana kuma su ne masu rakarkare shirin namu na yanzu sai kuma can da hantsin Allah ya sa mu za mu dawo da wannan sabon shirin. yanzu da madadin shi sahabu da kuma chubahiro diodane shi haɗa mana sauti ba da umarni sai injiniyan mu jimmy cook ne bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa aje hausa.com ko sashen hausa.com akwai labarai masu dama-dama da zafi-zafin su yanzu haka in kuka je za ku gan su salamu alaikum mu kasance cikin koshin lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.